Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Maris ɗin shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 11 na safe kenan a nan Washington da sauran yankunan gabashin Amurka ga kanin labaran duniya. A arewacin Kamaru an tsare wata yariya da ake tumar ya kunar bakin wake ce kafin ta tara bom din da ke cikinta. 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar koriya ta kudu sun zubar da dubban takardun da ke ɗauke da bayanan propaganda a bakin iyakar ta da koriya ta arewa shugaba barack obama ya ce yana baiwa prime minister belgium cikakken goyon bayan amurka na ganin an gurfanar da kowane ne ke da hannu cikin harin nan da aka kai a tashoshin jiragen sama da na kasar. To kamar yadda kuka fara ji rautani daga kamar na cewa ɗaya daga cikin 'yan matan da aka cafke yayin da suke kokarin tayar da bamu ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar Chibok da aka sace. sannan rautani daga jihar kebbi na cewa wata gobara ta tashi a babbar kasuwar jihar wacce ta haifar da asarar ɗin dukiyoyi wacce kuma rautani ke cewa har ya zuwa safiyar yau tana ci gaba wato da ci amma har yau da da muka je mun tarar da cewa akwai shaguna da yawa waɗanda yake wuta tana ci sannan a can jihar kano ma kiyasin farko ya nuna cewa sama da shaguna dubu ne suka kone bayan gobarar da ta tashi a kasuwar sabon gari lokacin da na zo da akwai ruwa a kusa da ina jin na ce maka ba zan yi asara ta ko ba za a yi mun zo ba abin da muka dauka a kayan mu a yana da shago guda ɗaya a nan bakin kofa muna nan kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Masu assalamu alaikum. an tsare wata yariya da ake tumar yar kunar bakin wake ce kafin ta tada bom din da ke jikinta an kama wannan yariya ce a arewacin kamaru inda kasar ke da bakin iyaka da najeriya wannan yariyar ta ce tana cikin 'yan matan nan na makarantar chibok da kungiyar boko haram ta sace a cikin shekarar 2014 tun farko dai babila a kawo babban jami'in da ke mayo sava da ke cikin kamaru a bakin iyakan najeriya da kamarun ya umarci sojojin kasar da su kama 'yan banga da kuma 'yan bangan da ke aiki bakin iyakar da tsare ko kuma su harbe 'yan kunar bakin waken da aka samu a bakin iyakokin kasashen biyu babila kawo ya ce dama sun samu labarin cewa an kawo su 'yan mata daga banki zuwa cikin limani da a cide inda nan take ya sanar da mahukuntan da ke kolfata da mora da kuma abokan aikinsa na ciki har da 'yan baka, kuma ya ce kame wannan yaren shine sakamakon abin da ya biyo bayan bayanan da suka samu muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar koriya ta kudu sun zubar da dubban takardun da ke ɗauke da bayanan farfaganda a bakin iyakar ƙasar da koriya ta arewa domin bikin tuna shekaru shida da wani jirgin ruwan koriya ta kudu ya nutse kuma ya dalilin ɓacewar direbobin jirgin har su 46 sai dai seoul ta aza wannan laifin ne ga pyongyang abin da ya sa ta ɗauki matakin dakatar da cinikayya da ita takardun da yawansu ya kai dubu hamsin suna ta shawage ne a birnin faju yau asabar bayan an cilla su da abin hurawa wato bulam-bulam waɗannan takardun dai suna ɗauke ne da saƙon da ke allah wadare na tabi'un ƙasar ta koriya ta arewa haka kuma saƙon yana kira ga shugaba kun on da ya yi murabus kuma ya daina wa ƙasashen yammacin turai barazana da makamin nukiliya yau asabar ne dai aka cika shekaru shida da jirgin yaƙi mai suna chonam mallakan ƙasar koriya ta kudu ya nutse wanda kuma ta ce ba kowa ba ne illa koriya ta arewa to sai da ita ma koriya ta arewa ta mayar da martani ta aike mata da sakonnin kwatankwacin wadda koriya ta kudu ta aike mata ta watsa mata takardu da ke dauke da bayanan suka ga koriya ta kudu da ma shugabanta park john hai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce yana baiwa prime minister belgium cikakken goyon bayan amurka na ganin an gurfanar da kowane ne ke da hannu cikin harin nan da aka kai a tashoshin jiragen kasa da na sama wanda ya dalilin mutuwar mutane a brussels cikin satin da ta gabata a cikin jawabin da shugaba obama ke yi sati-sati ya ce ba shakka belgium babban kawar amurka ce kuma idan aka zo batun da ke bukatan taimakon juna suna marawa juna baya musamman ma a wannan lokacin na yaƙi da ta'addanci shugaba obama ya ce tuni jami'an hukumar binciken manyan laifuka na amurka wato fbi suka isa belgium domin shiga cikin tawagar da ke gudanar da binciken gano waɗanda suka aikata wannan ta'asar babban jami'in tsaro mai ba da shawara akan harkokin sarrafa nukiliya na kasar pakistan ya yi watsi da matsin lamba da amurka ke yi wa kasar game da damuwarta akan samar da tare da sarrafa nukiliya din khalid ahmed kidwai ya ce kasar batar ta da na sani na sarrafa nukiliya kuma wannan shirin yana nan daren ba inda za shi shi dai khalid wanda shine babban jami'in mai kula da harkokin sarrafa nukiliya din kasar yana magana ne a wajen wani taron karawa juna sani a cibiyar nazarin muhimman bukatu da ke islamabad ya ci gaba da cewa cibiyar ita ce ke da alhakin tsarawa tare da adanawa da ma sarrafawa domin tabbatar da cewa ya kasance daidai da ake bukatansa. sa waɗannan kalamai na khalid tamkar martani ne ga bayanan da karamar sakatariya mai kula da sarrafa makamai da harkokin tsaro na amurka rose guatemala ta yi wa majalisar dattijan amurka a cikin satin da ta gabata inda ta yaba da matakan da ƙasar na pakistan ta ɗauka game da sarrafa nukiliya amma kuma ta ce tana ɗari-ɗari da tsarin sarrafa shi a matsayin makami da aka iya yaƙi da shi yau asabar ne jihohi uku daga kudancin amurka da suka hada da alaska hawaii da nan washington za su gudanar da zaben su na fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasar amurka a kakashin tutar jam'iyyar democrat tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ita ce ke kan gaba na sauran zabukan da suka wakana amma abokin karawan nata sanata bani sandar har yanzu ya ƙi ba kai bori ya hau a cikin jawabin da hillary ta yi a ranar laraba ta gabata bayan harin da aka kai a brussels ta mayar da hankalinta ne wajen caccakan takwarorinta na 'yan jam'iyyar republican wato donald trump da ted cruz tana yin tir da manufofinsu na hulɗa da ƙasashen waje ta ce akwai buƙatar a dogara da abin da zai amfani jama'a amma ba abin da zai zama illa ga 'yan uwa ba ko kuma zai sa su cikin haɗari sai dai yawanci masu goyon bayan santa sanders matasa ne masu cewa suna neman canji wannan ya sa masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke ganin karawar ta yau tsakanin sanata sanda na iya samun galaba ga ita hillary musamman ganin yadda suka wato matasan suka yi tasiri wajen zaben shugaba obama ladan ibrahim ayawa kenan da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara ne daga kamaru inda rahotanni daga ƙasar ke cewa ɗaya daga cikin 'yan mata biyu da aka cafke yayin da suke ƙoƙarin tayar da bam ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar chibok da aka sace a shekarar 2014 ɗazunan na tuntuɓi wakilin murya amurka muhammad awal garba domin jin ƙarin bayani dangane da wannan lamari to ƙarin bayani da yake ciki dai hakika wato an samu 'yan mata guda biyu ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar wanda suka zo wani gari da ake kira limani a can jihar arewa mai nisa wato kusa da kan iyakar kasar tarayyar najeriya da kasar kamaru yana da kilomita biyu ne tsakanin su da kasar kamaru wayannan 'yan mata guda biyu ɗaya daga cikin su ta ba da bayanin cewa ita ita ce daga cikin daga cikin wato waɗanda aka sace daga makarantar tiko na ƙasar tarayyar Najeriya kuma an same su da ainihin bumamai a jikinsu kafin su tayar da mai din ne sai yan kato da gora suka suka yi nasarar tafke su kuma yanzu hakan nan suna hannun hukuman tsaro na kasar jamhuriyar kamaru ana yi musu binciken kwakwaf domin a gano ta ina wa'annan 'yan ta'adda na boko haram suke laɗe a yanzu haka da yake ka ce ana binciken waɗannan 'yan mata yanzu haka ya zuwa yanzu kun dan samu kishin kishin din cewa lallai an tabbatar ita wannan yarinya tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace a garin na Chibok? Eh domin ajiya an nuna ta kwaro-kwaro kuma tana zaune tana rurrufe kanta da alaman wato ita ɗin daga can ta fito domin kasan kasashen guda biyu suna da irin mutanensu kuma ɗayar yanzu haka nan tana asibiti a kwance domin an harbe ta da irin abin harbin nan na wanda ake ake da roba mm. da shi aka dinga harbin su har har aka ci karfin su to ita ce ta ba da labarin wanda yake bata samu da wani wata labarin cewa ita tana daga cikin yan mata sama ɗari biyu nan da aka ɗiba na makarantar cibok. Eh, kamar ku 'yan jarida an ba ku dama kun yi magana da su? A wato ba ba mu daman yin magana da su kai tsaye ba. Mu ma muna ta kokari ne a ba mu daman amma har yanzu abin ya ke cin tira amma mun hango su. To yanzu kaman a wani hali ake ciki bayan wannan lamari da ya auku a nan yankin na Arewa mai nisa? Wato yanzu haka dai gwamnan jihar Arewa mijin yawa bakari wato ya nemi cewan 'yan gato da goron nan su sake sanya idanu sosai kuma duk jama'an da suke wannan shashi na arewa mai nisa su yi kokari sanya idanu domin in ba da haka ba to wannan abu ne zama mana kalubale a ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba kenan wakilin murya amurka a ƙasar kamaru to inda rahotanni daga jihar kano ke cewa an shawo kan gobar da ta tashi a kasuwar sabon gari a can jihar kebbi kuwa babbar kasuwar garin ce ita ma ta yi gobara kuma wakilin murya amurka murtala faruk sanyinna ya ce har zuwa lokacin da ya haɗa wannan rahoto wutan na ci gaba da ci a wasu sassan kasuwar gobarar ta babbar kasuwar birnin kebbi babban birnin jihar kebbi ta soma ne tun da misalin karfe daya na dare inda kuma ta dauki tsawon sa'o'i da dama tana ci lamarin da ya shafi akasarin kasuwar baki daya comrade sani a shafura mai goro na cikin 'yan kasuwar da ibtila'in ya shafa to a gaskiya ni ina kwantar da daddare sai wani aboki na kira ni ya ce son ta kone da wuta misalin karfe goma sha biyu da rabi ko da ta zo gaskiya abin ya nisa kwarai yan faya sabis duk sun ina kokarin da suke yi gaskiya abin ya buwaya mutane sun zo gaskiya su shiga na farko jami'an tsaro ko in ce kamar masu gadin kasuwa sun hana mutane su shiga shi ya kawo jinkirin da aka samu marasa irin hasarar da ƙasar hasarar da aka samu jirgin hasarar da aka cika wannan kasuwa domin alaƙiƙa ne gaskiya yadda a ce an bari an shiga tun farko da wannan hasarar da za a yi ba za ta kai haka nan ba amma akan jami'an eh, an yan banga hana shigar da sun kai domin kada a wa yan kasuwa sata shi yasa gaskiya aka samu irin hasarar da aka samu amma ko da haka nan gaskiya wasu sun samu don mutane sun samu yadda wasu kayakin su a waje To wani irin hali za a ce 'yan kasuwa da lamarin ya shafa suke ciki a halin yanzu? To a gaskiya hasarar da aka yi Allah kaɗai ne zai kawo iyakacin hasarar da aka yi. Domin alaƙiƙarin gaskiya kasuwar gaba ɗaya ta kone domin cikin kashi ɗari kashi tasa'in gaba ɗaya ta kone gaba ɗaya kuma rumus. Tuni dai da wata tawagar gwamnatin jihar ta ta ziyarci kasuwar wacce har a lokacin tana ci da wuta a safiyar yau ɗin nan. Suleiman Muhammad Argungu shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar ta Kebbi. To babu shakka gwamnati ta yi juyayen wannan babban rashin saboda mun je kasuwa tare da shugabannin kasuwa wannan wutar kamar yadda aka faɗa cewa ta fara tun jiya da dare wajen sha biyu amma har yau da sai da muka je mun tarar da cewa akwai shaguna da yawa waɗanda yake wuta tana ci wanda babu shakka ya nuna irin hasarar da aka yi na dukiya mai ɗimbin yawa a kusan duk kasuwar dai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko akwai wani mataki da watakila gwamnatin jihar kebbi za ta ɗauka domin tallafawa ko kuma agazawa waɗannan 'yan kasuwar da wannan bala'in ya shafa? eh to babu shakka duk inda irin wannan hasara ta samu ba gwamnati za ta iya kan nata kokari ta gada cewa ta tallafa mu al'umma wanda yake zuwa da muka yi mun zanta da su shugabannin hukuma mai kula da kasuwa na su binciko na ɗaya dai makasudin eh, eh, musabbabin yadda wutar nan ta faru da kuma ainihin shaguna da kima abubuwan da suka ƙone a cikin waɗannan shagunan. Har kawo yanzu dai ba a tantance musabbabin tashin gobarar ba wace har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton tana ci gaba da kone shaguna a kasuwar. murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaida murtala sai kuma mu ce allah ya kyauta yanzu kuma sai halin da ake ciki game da gobarar kasuwar sabon gari a jihar kano rahotanni daga kanan na cewa fiye da kantuna dubu ne aka yi kiyasin sun kone kurmus sanadiyar gobarar da ta tashi a kasuwar muhammadu abubakar rimi da ke yankin sabon gari a birnin kanan daga birnin dabon ga muhammad wato mahmud ibrahim kwari da karin bayani da misalin karfe goma sha biyu na daren jiya ne dai gobarar ta tashi kusan karfe uku saura na samu labarin an ce min wai wajen sha biyu ma ta tashi kuma ban zame ko ina ba sai gareji na na buɗe cikin daren na haka na fito cututtuka na kwaya biyu a saman nan suna cike da kaya na yi ƙoƙarin fasa wajen nan na yi ju duniyan nan mu fasa tare da wani makoci na cikin daren abin yayi sai jama'a suka an da ni wuta ta mamaye kasan benen nan gaba ki ko ina da ko ina lokacin da na zo da akwai ruwa a kusa da ina jin na ce maka ba zan yi asara ta ko kobo ba za a yi. Mun zo ba abin da muka ɗauka kayan mu a yana da shago guda ɗaya a nan bakin kofa. Ni fata ta Ubangiji Allah ya mayar mana da abin da ya faru. Domin ko ba abin da zamu ce da Ubangiji sai godiya tunda shi ya so mu da haka. Ba abin da na fitar da shi. Ko tasi ban ɗauka ba. ba abin da ɗauka. rumfuna fiye da dubu sun riga sun kone kuma wutar ma gaba take kare a halin yadda ake ciki yanzu babu abin da aka tsira da shi duk wanda yake nan yankin ba wanda ya tsira da wani abu wallahi ni dai ban sami sakamakon samun labari ba sai wayewa gari da safe kuma na zo na tarar da rafata ta kone gaba daya wasu daga cikin yan kasuwar da wannan bala'i ya ritsa da su kenan babban kalubalen da aka fuskanta shine rashin jami'an kwana-kwana da na ba da agajin gaggawa rashin kayayyakin aiki ya taimaka wajen bazuwar wutar zuwa sauran sassan kasuwar tuni dai gwamnatin jihar kano ta bayyana alhini dangane da wannan bala'i tare da kira ga jama'a su dukufa sosai wajen addu'o'i na musamman kwamarar muhammadu garba shine kwamishinan labarun gwamnatin gwamnati tana da abin da ya kamata tana tattauna da tuntubar hukumomin hukumar kaso sabon gari hukumar kashe gobara ta jihar kano hukumomin tsaro domin na ɗaya a san yadda za a yi da yardar allah wannan gobara ta tsaya na biyu a tabbatar da tsaro a wannan kasuwa ba ga shagunan 'yan kasuwa gobara ta lalata ginin bankuna guda uku da ke cikin kasuwar Malam Mabu Ahmed da ke zama mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya fayyace hanyoyin da ya kamata hukumomi su bi domin ɗaukar matakan kariya. waɗanda duk suka san abin da ya faru sun shiga ginin kasuwan nan a lokacin nan akwai hanyoyi akwai kuma kayan kashe gobara da aka sabar a wannan amma abin da ya biyo baya shine gazawar gwamnatoci da suka biyo baya waɗanda suka gaji da hukumomin da suke kula da wannan wurare inda suka bari aka ta yin gine-gine barkatai ba bisa ka'ida ba aka kuma gaza kulawa da waɗannan kayayyaki da aka sabar kamar akwai mesoshin kashe gobara a cikin kowane rukunin gini na cikin wannan kasuwa akwai aguguwa da ake kira kamar abin fesawa na gaggawa na kashe gobara wanda ina kyautu tsammani da a ce cewa waɗannan aguguwa an kula da su an kuma tabbatar da an ba su haƙƙi ba kuma a bari an yi ta gine-gine barkatai da suka canza fasalin wannan kasuwa da kuma tsarin yadda aka yi take ba da wannan wuta malam mahmud ba ta yi tasirin da ta yi ba ba kuma jawo barnar da ta jawo. Har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai wannan gobara na ci gaba da lalata dukiyar 'yan kasuwa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To Allah ya kare na gaba yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya ne na safe da minti goma sha takwas a nan birnin Washington DC wato hudu da minti goma sha takwas kenan a Najeriya ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. BOA shin ƙasashe nawa ne ake kira Scandinavia? Ya al'adu da harshe da zamantakewar mazauna yankin? Ina kalmar Scandinavia ta samo asali? Mai tambaya a Ingilan Geographer Kurna Kano. sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar isuhun dila faki mai cewa muryar amurka don allah ku bani tarihin asalin ibo shin daga cikin wani jinsi suka fito suka zo najeriya ko kuma dama a Najeriya suke to bari mu fara da mai sauƙin wato ansar tambaya kan ƙasashen da suka haɗu suka zama scandinavia Idan mai tambayar wato Malam Awal Ingilan Geographer na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Malam Awal yankin Scandinavia kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai, to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba, wani sashinsa ya haɗu da wani yankin ƙasa. Malam Awal, kamar yadda yakan faru a lokuta da dama, akwai takaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Scandinavia. To amma abin da aka yi ittifaki a kai shine yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi wato da masarautar Norway da masarautar Sweden da kuma masarautar Denmark. To amma ana nan ana nan ganin cewa ƙasashen Finland da Ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matuƙar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane. don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin ƙasashen Scandinavia. Don haka sai adadin ƙasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar. To amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka haɗa ƙasashen Finland da Ireland da masarautu uku, ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kaɗai Scandinavia. Idan aka faɗaɗa aka haɗa da Finland da Ireland ana kiran wannan haɗin ƙasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa, Scandinaviawa dai akasari tsatsun jamusawan da ne, suna da kamannin jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri. Al'adarsu dama ta jamusawan daɗin ce. haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar turanci ba kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu game da asalin kalmar scandinavia kuwa dama akwai wani yankin denmark wanda a yanzu ke cikin sweden wanda ake kira skenia daga nan ne a ƙarshen ƙarni na 18 sunan scandinavia ya samo asali. sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambayar isuhun dila faki mai son jin tarihin ƙabilar ibo idan isuhu na saurare to ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta ibo kuma majiyin hausa mr alphonsus okoro igwe daga jihar abia zai ƙara baka ansa yau wato malam alphonsus akwai bayanai kala-kala dangane da ainihin inda ƙabilar ta ibo ta fito akwai masu cewa asalinsu sun fito ne daga gabata ta tsakiya asalinsu yahudawa ne akwai ko masu cewa a'a ba abin da i haɗa su da yahuda ga dai bayanai kala-kala kamar na fashin bakin ainihin gaskiyar wannan al'amari menene asalin kabilar ibo ai shi kamar yadda na faɗa ne mm. tun farko na ce mawuyacin abu ne mutum ya ce ga dai idda ibo suka fito mm. eh, ka dai gane Haka. eh amma dai ainihin yadda na faɗa, mm. ainihin magadan wannan yankin. Mm. kudu maso gabashin kasan ne sun fito dai suka tarar da kansu dai ga su nan a wannan bangaren duniya inda mm. suka kasance. Wato dai shine tartibin abin da aka sani. Kawai dai, eh, ni dai gaskiyar magana ana fahimta da kuma duk binciken da dai na yi game da wannan. Kai dai To amma baka ganin baka ganin akwai wata alaka tsakanin Yahuda da Ibo da Isa wasu ke ganin asalinsu kenan? Eh ina ganin duk yadda da ka dubi wannan zaka kwakulo wannan alaka ne daga irin da abin da ya shafi kasuwanci da sauransu saboda an fi sanin ibo da wannan abin nan kwazo mm, na kasuwanci da kuma mu'amala tare gane mm. amma ba ba tabbatar da wannan game da asalin ibo din ba mm. har yau dai ana dai cikin bincike har zuwa wannan lokacin da nake ma wannan bayani ina ganin ba tabbatar da wannan ba kai dai mu dai mai da abin yanzu dai jita jita ne to malam alfansus banda batun yahudawa akwai kuma wani asali da ake alakanta shi da Igbo? Eh kawai dai yawanci za su ce maka ainihin bangaren dai akwai garin da ake ce da Uri. Mm. cewa daga can suka fito. Mm. A ah, kuma mutane ne da suka kusanci kogin Niger. Mm. Yawanci mutanen ah, masunta ne kamun kifi suke Mm. da kuma noman doya da kuma shinkafa mm. wajen ne dai amma wasu kan karyata wannan maganan mm. kuma wasu suna ganin cewa kai dai mutanen gwajen ne da yake ilimin boko mutanen anambra ta gunsu ne ya zo inda dai su suka kowa runguman ilimi dai so da yawa suka riga sauran fara rubutu hmm. to kagan da yake suka bayana malam bature yadda abubuwan suke to ya ɗauki abin da ya ba tare da wani ainihin bincika wannan maganan ba cewa hmm. san ne da hmm. tushin da ya koko a mafarin ibo amma da dama dai ana iya karyata wannan To me mm, kake ganin abin da ya daban-daban ne. Yawwa. To wani bayani kuma kake ganin watakila masu sauraron mu za su so ji dangane da abin da ya shafi kabilar Ibo. ban je shi wannan tambayan da irin da kana ya akwai wani karin bayani da kake ganin na da muhimmanci da ya kamata eh, ka yi ma isu hudila bayanin da shi ne kamar yadda na faɗa zuwan turawa dai ya kawo da wannan canji da matukar canji hmm. Eh, canji aka kawo hmm. canji da fannin addini sannan kuma aka kawo tsarin sabon mulki hmm. ina ganin mata demokuraɗiyya zuwan turawa ne aka fara irin su naɗin sarauta kamar musamman ma lokacin eh, shi lord lugard hmm. aka fara irin naɗin sarauta aka fara samun su sarakuna da kuma dai Eh, fadawa dai zan ce hmm. ka gane masu sarauta dai a lokacin an dai samu irin wannan kuma aka zo lokacin ne kuma aka shigo da tsarin biyan haraji da yake ma musamman ma mata ba su ji daɗin wannan abin ba hmm. da yake dabda shi abin nan aka kai shekara alif dai zan ce dubu goma sha tara hmm. da 29 mm. ma'ana 1929 haka zo mata gaskiya ba su ji daɗin wannan abin ba suka tada tawaye mm. a birnin aba gaskiya eh, ba karamin hargitsi aka samu lokacin ba ya gane mm. da ya dan ya ja lokaci ma kamun ma ko ne lafa lokacin ga tsarin ne na shi malam bature gaskiya ba su ji daɗin wannan ba eh, suka shiga wasu suka tada wannan rikicin to malam kuma dan lokaci haka Malam Alfonso ba mamaki shi isuhun dila zai so ya san inda al'adar yin buso koko aure da tsada sosai da ake ganin babu inda ake aure da buso da tsada kamar kasar ibo ina wannan ya samu asali kaga an kashe kuɗi mutum an mai rasuwa kaga hankalinsa ya tashi yana tunanin ina zai har hada kuɗi ne ya zo ya binne ko mahaifin shi ko matarsa ko dan uwansa da dai sauransu ko ko in zai aure kaga hankalinsa ya tashi ni fa ana fahimta da kuma binciken da na yi hmm. dama gaskiya babu wannan dai a al'adarmu. Hmm. ka gane mm. eh, amma ina ganin irin mutanen namun da dai suka fara fitan turai ne mm. daga dawowarsu suka dawo da wannan sabon salon gaskiya tun can dai dama gaskiya kwata-kwata babu a wannan tsarin namu na al'adarmu gaskiya eh, mm. ina ganin an aro wannan tsarin ne kwata-kwata daga abin nan gaba daya daga turawa ne da kwata-kwata irin can babu da dai mutum kai da ya biya sadaki kuma musamman ma iyaye suna so a ɗaura auren gaskiya sai dai a ci gaba da wannan ɗaurin auren sannan a je a shiga zaman aure da sauransu hmm. da haihuwa da sauransu amma gaskiya wannan kwata-kwata da can can zai cikin tsarin abin nan da auren yadda tsarin auren namu yake. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin alphonsus okoro igwe da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya madalla gaida ibrahim yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai a takaice an kame wata yariya da ake tumar 'yar kunar bakin wake ce kafin ta tada bom din da ke jikinta an kama wannan yariyar ce a arewacin kamaru inda kasar ke da bakin iyaka da najeriya wannan yariyar ta ce suna cikin 'yan matan nan na makarantar chibok da kungiyar boko haram ta sace a shekarar 2014 'yan rajin kare haƙƙin biladama na ƙasar koriya ta kudu sun zubar da dubban takardun da ke ɗauke da bayanan furofaganda a bakin iyakarta da koriya ta arewa domin bikin tuna shekaru shida da wani jirgin ruwan koriya ta kudu ya nutse kuma ya dalilin ɓacewar direbobin jirgin har su 46 sai dai seoul ta aza wannan laifi ne ga pyongyang abinda ya sa ta ɗauki matakin dakatar da cinikayya da ita to masu haro duka duka abu ne ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci amma za mu sake dawowa can da daddare izinin Allah amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu malam ango malamin makaranta ya wuri saboda rasuwar mahaifinsa malam Usman Muhammad da fatan Allah ya ji kansa yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da wato caleb sai kuma injinin mu dusty mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc